والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى المدين وبعد ألا تشكيكم سا دودا مطورة أكون قرأتم دا مكساب قدان الواد الساتي شين كراتم لكتاب شرف السنة لإمام البربحاري ألا تشكيكم برحمة inda za mu tashi a shafi na 29 daidai inda mala yake cewa wa arif libani hashimin fadlahum kuma ka tabbatar wa. to wa'alam annal muta'ata a dai shafin ne mm, wa'alam annal muta'ata mutu'atan nisa'i ka sani cewar haƙiƙa mutu'a zaman auren tamori mutu'atan nisa ce abinda da yake nufi wanda ake yi da mata walistihlal da halatta wa kai biyan buƙatar sha'awa da mace haramun ila yau milkiyama haram ne har Allah ya tashi kiyama akwai mutu'at talak wannan tana da asali a musulunci yadda mace daɗi sakamakon an sake ta da Allah yake cewa wa ohunna alal musi qadaruhu wa alal muqtiri da ku jiyar da mata daɗi ku kyautata musu idan kuka sake su mai hali gwargwadon halinsa mara ƙarfi gwargwadon rashin ƙarfinsa in mutum saki matarsa to kada a yi uwa ka uba ki a to allah ya kara mu dan samu ɗan wata attamfa an haɗa mata da wasu kuɗi to ga wannan kafin allah ya fito miki da miji gari. ka yi amfani da shi wannan kya ɗan rika kina wato kwalliya da ita wani ɗan kuɗin kuma kya ɗan samu ɗan jari da zaki kafin Allah ta fito miki da wani mijin to wannan ina da asali ana kiransa mutu'a to amma wannan mutu'a ta talak yadda mace daɗi saboda an sake ta to malam ba akan wannan yake magana yana magana kuma ba akan atul eh, hajji yake faɗa ba mm. akwai tamattu na ibadar aikin hajji mutum ya fara yin umara ya kammala sannan ya ci gaba da sa kayayyakinsa da ya saba sawa kafin aikin hajji ya iya biyan bukatar sha'awarsa da iyalinsa inda iyalinsa ya tafi aikin hajji to na na kiransa mutu'a shi ma ko a ce ta matu'i ba a kan wannan mala yake magana ina magana a kan abin da da a farkon musulunci aka shar'anta daga baya manzo ya haramta shine cewar mutum zai iya ya auri mace iya wasu adadin kwanaki ko watanni za mu yi aure da ke daga nan zuwa ƙarshen wannan shekarar inda ƙarshen shekarar nan ya zo kowa ya kama gabansa to wannan da farko musulunci akwai shar'ancin yinsa daga baya manzo ya ce ya haramta har Allah ya tashi kiyamarsa to shi ne malam zai ke gaya mana shi cewar ka sani annal muta'ata muta'atan nisa hakika auren tamore da ake yi da mata wal istihlal da haramta wa kai biyan bukatar sha'awa da mace na wani dan lokaci haramun ila yawmil haramun ne ga wanda suke ma'abuta suna har Allah ya tashi kiyamarsa sannan sai ce wa'arif libani hashimin fadlahu sannan ka tabbatar wa da zuri'ar hashim martabar da Allah ya musu a nan yana nufin muminan cikinsu domin wanda yake kafiri ba da wata kima ko martaba ko daraja amma banu hashim wanda Allah ya sa suke muminan ciki to suna da ƙima darajar da ta fifici ta waninsu domin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ɗaya daga cikin hadisansa yana cewa inna allaha tsafa min quraishin bani hashim hakika allah ya zaɓi zuriyar hashimu daga cikin ƙabilar quraishawa ni kuma allah ya zaɓe ni daga cikin su bani hashim to sakamakon ratsuwar manzo sallallahu alaihi wa wasallama cikinsu yasa duk wanda yake da imani a cikin suna da kimar da su ba su da su an gani ko wasunsu ba su da wannan daraja saboda kasancewar su dangin manzo sallallahu alaihi wasallam saboda kasancewar manzo dangin su ne to wannan kimar da ta tasa ta shafe su amma da bai imani ba cikin su to da shi da banza da daya ya ba ku banza ya zama banza saboda ya fito inda zai daraja bai samu darajar ya watsar da ita to shi ne mala yake cewa liqarabatihim min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda kusancin su da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa ta'arraf fadla quraish ka tabbatar da falalar quraishawa saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce istafa kinanata Eh, istafa min kinana ta ƙuraisha Allah ya zaɓi ƙuraisha daga cikin zuriyar kinana to wannan zaɓin da Allah ya musu ba haka kawai ya ga dama ba akwai hikima saboda yana ga cewa suna da darajar da saura ba su da ita da ka wanda ya imani daga cikin su ina da matsayin da ya kuna wanda ya imani daga wasu su to da su ne yan gaba gaba kuma suna da alaka da dangantaka da manzo sallallahu alaihi wasallam sannan mala yake cewa wal araba su ma laraba ka tabbatar musu da darajarsu tunda Allah iman zo a cikinsu ba haka kawai ba saboda yana ga cewar a cikin bayin da ya halitta wannan kabilar wannan yaren suna daraja darajar da ta fita sauran yare Allah ya fifita su da wannan zaɓin da ya musu to da ka su ba ka tabbatar musu da wannan matsayin da Allah ya tabbatar musu wani ana maganar wanda ya bi Allah kuma yana cewa inna akramakum inda Allahi wanda ya saba Allah wannan aikin banza ne ba komai bane shi wanda ka dan mutum na balarabe amma yana arne kasance sa balarabe ba ta masa amfani sannan Malam ya ci gaba da cewa wa jami'il afkhari haka na dukkan yanki yanki na su wato anin kabilar ƙuraishawa su ma ka tabbatar musu darajar su an ce afkhaz jam ofakhi ana faɗar haka a matsayin wani yanki na kabila su ake gaya wannan to so da wasu yanki yanki da ake da su na kabilar shawa ko na kabilun larabawa to su ma ka tabbatar musu daraja da Allah ya basu da matsayin da ya musu yace fa arif qadrahu ka san wato ainihin darajarsu wa huquqahum da haƙoƙin da suke da shifin fil islami a cikin musulunci manzo ya tabbatar da cewa mafificin al'ummarsa ƙuraishawa idan suka zamanto a kan turbar musulunci kuma suka fahimci addini sai nuna cewar gaba suke da sauran waɗanda ba su ba da haka ya zamanto ma bayan rasuwarsa waɗanda suka riƙe halifanci daga wato ainihin bangaren su muhajirun na ƙuraishawa wanda suka taho daga wato ainihin makka suka zo madina gudu da addininsu da kuma mutuncinsu to da haka su ne 'yan gaba sun ke kowa to wani matsayin da allah ya musu da darajar da allah ya basu a tabbatar musu haƙƙinsu ne a shugabantar da su muddin suna haƙƙinsu ne a martaba su fiye da sauran wanda ba su ba Ya ce wa maulal ƙaunumin yantaccen bawan mutane ya zama ɗan cikinsu mm. su haka ko a bayi waɗanda suka yi bauta ƙarƙashin wato ainihin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suka haɗar da wato ainihin ƙuraishawa uh, ko ka ce wato ainihin banu hashim to waɗanda suka yanta suka zama ƴaƴa ba daidai suke da bayan da suka yi bauta a ƙarƙashin su aka yanta su ba bayan da suka sami yantuwa daga su banu hashim da kuma wato ainihin zuriya ta manzo sallallahu alaihi wasallama sun fi waɗanda aka yanta su daga wasu sannan yake cewa wa ta'arrab li sa'irin nasi haqqahum ka kuma san ka tabbatar da haƙƙin sauran mutane fil islami a musulunci wannan eh, zai koma zuwa ga hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake gaya wa sahabinsa abdullahi bin amr da kuma hadisin da salman yake gaya wa abu darda cewar wato manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa inna li rabbika alayka haqqa wa li nafsika alayka haqqa wa li ahlika alayka haqqa wa li zawrika alayka haqqa wani jari ka ne ka haƙa ƙarshe dai baban zai ce wa ati kulle zai haƙƙin haƙƙa sani ubangijin na da haƙƙi a kanka gundarin kanka kai kanka dangar jikinka tana da haƙƙi a kanka ka ji bacci ka farta in ka gaji ka huta da abubuwan da suka kama da haka ka ɗauki abin da ya fi ƙarfin ikonka sannan haka na iyalinka na da haƙƙi a kanka kana da aure to akwai bukatar biyan bukatar sha'awa kamatarka sannan bukata ta motsa mata a ba ta har karɓi matsuguni da za a tanada mata abinci sutura da sauransu sannan kuma baƙon kama da yi yana da haƙƙi a kanka za ka karɓe shi karɓa ta mutuntawa da sakin fuska ka ciyar da shi gwargwadon kwana uku in zai wuce haka ka nuna masa har an gane ku a ba shi haƙƙin yawa sannan haka abin da ya shafi wato ainihin makoci shi ma a ba shi sa manzo da yake kai da za mana na ta lissafo maka da wani da wani ka bai wa duk mai haƙƙi haƙƙin iyaye na da haƙƙi yan uwa na da haƙƙi da sauransu mm-hmm. to a ƙarƙashin wannan shine mala yake cewa wa ta'arrab li sa'irin nasi haqqahum fil islam ka tabbatar wa da sauran mutane ma haƙoƙinsu da suke da shi a musulunci kakka tauye kowa haƙƙinsa kaga a nan bayan yana nuna cewa don an ce a darajar ta larabawa da zuriyar annabi sallallahu alaihi wasallam da danginsa ba sauran kuma mutane aiwance kali aiwatsi da su ba a'a ba haka yake ne su su ma nasa haƙƙin ka a sarayar musu duk mai haƙƙi a bashi haƙƙin wannan shine tsari na musulunci sannan kuma ce wa ta'arraf fadlal ansari to kada dan an yi maganar wato ainihin ƙurashawa da muhajirai ka dauka cewa a kenan" ai su ansar ai ba a faɗo su ba wannan ya sa karɓar cewar ai ai su yace to su ma waɗanda suka taimaka wa manzo sallallahu alaihi wasallam suka taimaki addinin musulunci ka tabbatar musu da tasu darajar wa wasiyyata, rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fihi ka tabbatar da wasicin da manzo tsira da aminci Allah sabbata a gare shi yayi gare su ko game da su domin ya faɗi cewar babu mai kaunar mutanen madina sai mumin ba mai kiyayya da gaba ga mutanen madina sai munafiki kaga wasici i cewar a so su a zama akan imani wasici i kada a ƙi su kada a ɗabi'antu da ɗabi'ar munafikai to wanda aka faɗa haka a kansa kaga yana da daraja da kimar da lalle ka tabbatar masa da ita wa alir rasuli wa alir rasuli sallallahu alaihi wa sallam fala tansahu haka iyalan manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi su ma kada ka manta da su hmm. ko kada ka bar su ba tare da ka ba su nasu haƙƙin ba ya haɗa da matansa ya haɗa da 'ya'yansa ya haɗa da jikokinsa duk alinsa ka waru wasu ka bar wasu kamar yadda wasu suke su taba aisha su taba hafsa ce suna yi da fatima suna yi da hassan da hussein haka da sauransu ko suna yi da hassan din da zuriyarsa hussein shi ma dai jigar jigari to wannan duk ya saba musu eh, in za ka so su ka so su gaba daya in za ka ƙi su to waɗanda suka sauka suka bar turbar manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ka kisu ne dan basu ba Allah ba babu daraja ko kima ga wanda bai ba Allah ba amma muddin suna kan turbar manzo sallallahu alaihi wasallam magana ka ware wani ka bar wani bai taso ba to sannan ya ci gaba da cewa wata arraf fadlahu ka tabbatar da martabarsu da matsayinsu wa jiranahu min ahli madina kai makotan manzo ma sallallahu alaihi wasallama daga cikin mutanen madina zama ya hada shi da su zama ya hada su da shi to su ma ka tabbatar musu da martaba da daraja da Allah ya musu arif fadlahu ina da jaddada maka ka tabbatar da wato martabar su mm. daraja da Allah ya musu wannan yasa malamai magabata a littafan su suke yin wato babi babu fadlis sahaba ko kitabu fadlis sahaba tarin hadisai da ke magana akan fallasa hasan sai a ɗauko abubakar siddiq a faɗa abin da allah ya masa na baiwa da daraja a faɗo umar a faɗa abin da allah ya masa na baiwa da daraja da maganganun manzo game da shi suke da masa da darajarsa a ɗauko usman ali sauransu haka a karkai in ka duba bukhari haka za ka tar in ka duba muslim haka za ka da sauran littafai na sunna su da ka wani duk suna na cewar shi ne abin da aka sani musulmi na kwarai suna kai tabbatar da martaba masu martaba sakamakon sun ba Allah Allah ya musu kima da daraja daban da wanda ba su akan irin abin da suke kai ba sannan ma ci gaba cewa wa alam rahimakallah kuma ka sani Allah ya ji ɗanka da rahama Allah ya wato ainihin tausaya maka anna ahlal ilmi haƙiƙa malamai masana lam ya zalu ba su gushe ba ya rudduna ƙaular jahamiya suna wato mai da martani a kan maganar 'yan ƙungiyar jihar ɗan safuwa saboda haka wannan maganganu nasu na jihamiya kamar abin da ya shafi cewar da suke alƙur'ani halittacce ne kamar korewa Allah sunaye da suke da sufofi su ce sami'un bilasam mai ji ne amma ba da ji ba basirun bila basar mai gani ne amma ba da gani ba tufka dai da warwara ya za a gani ba gani ya za a ji ba ji to su ce sun tsiraita Allah daga siffofi su fito su faɗa kai tsaye suke bin wannan salam na wasa da hankali da raina tunani so da to irin waɗannan abubuwa malamai suna ta mai da martani suna watsi da wance kali da su ya ci gaba da cewa hatta kana fi khilafati bani fulan hatta aka samu kai aka kasance a lokacin halifancin zuriyar wani abinda yake nufi banil abbas kamar yadda yake a bayani na malamai har lokacin wato mulkin banil abbas a halifancin ma'amun daga cikin su banil abbas to a wannan lokaci aka samu wato ainihin takallamar ruwai beba aka samu wato ani wanda ba a san su da harkar ilimi ba su ake ce ruwai beba waɗanda malam muhammad sani umar ya taɓa yin lacca a kan suke kiransu da 'ya'yan shehu eh, 'ya'yan shehu su ba su karatu ba amma saboda suna dangantaka da shehu sun zama shehinu in ka zo fatawa sai a maka san rai za maka wacce ake so a faɗa ba aya ba hadisi ba maganar magabaci na ƙwarai to irin waɗannan aka wayi gari su rika wato ainihin kutsawa suna maganganu fi amril ammati a game da al'amarin gama garin jama'a ka zo su baka fatawa abu fatawar ajiyatar da wato kwakyariya da basariya a cikin wa ta'anu ala athari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma suka zama suna suka a game da abin da ya shafi wato ainihin hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam da abin da aka samu da gare shi wa zo bil qiyasi suka rika riko da ɓataccen qiyasi gurbatacce mara tushe da asali qiyasi in ya zama an gina shi akan tsari na shari'a hujja ne da dalili da ake dogaro da ita idan muddin ka gina wani abu akan wani wanda yake da tushe da dalili a shari'a ka fitar da hukunci to ana karɓar abin da amma gina abu akan abin da babu illa babu wato tabbas babu dalilai masu goyon ba haka to wannan ya zama kiyasi cin kiyasi akwai nagartaccen kiyasi shari'a ta san da shi ana la'akari da shi akwai gurbataccen kiyasi wanda ba gina shi akan tsari da addinin musulunci yake kiyasi ba to wannan irinsa su waɗannan mutane wanda suke kan wato turbar eh, jihar bin safwan da kuma waɗanda suke babu ilimi tare da su amma sun kutsa cikin addini suna fatawa da cewar abin za su ce na wato a ganin a cikin addini to wannan shine asa isa aka waye gari ana samun suka ga hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da watsi da su war ra'ayi kuma suka yi riko da ra'ayin da yake gurbatacce mummuna abinda bahaushe yake cewa molaka kawai a zo da abu ka ce kai kana ganin kaza ba aya ba hadisi ba wani dalili abin dogara a kai wa kaffaru man khalafahum suka rika kafirta wanda ya saba musu akan abin da suke kai galibi ɗabi'ar wanda irike ƙarya da barna yakan yi wato gaggawar fitar da wanda bai bi barnarsa ba daga cikin musulunci saboda ina daga cikin dalilai ko kuma wato matattakala ko wato abu da ya rike makami da zai tara wa kansa mabiya in kana tsoron ka a kafarta ka sai ka je ka ma cikin tafiyar su da zana ce a ka kafarta saboda iya magana da dabarun zance kana ga ce to kai da a zana wannan gwanda kai ma ka zo wannan tafiyar da mutum in mutum bai wannan ba ne shi ya gwana kawai ibi ta waga a yi su da sai su ja wanda za su ja da irin wannan to sannan ma da ya ci gaba da cewa wa kafaru man khalafahum karka kafarta wanda ya saba musu sakamakon haka fa dakhala fi qawlihim al-jahilu sai wato jahili ya rika shiga cikin maganganunsu Mana aka samu jahilai suka yawa suka yi dandazo a cikin tafiyarsu galibi haka kuma yanzu yake faruwa dangane da abin da ya shafi yaduwa da shi a in ka kalli waɗanda suke cikin ta dandazon su sai ga jahilai ne ba wanda za ka ɗaga ka ciya wani karatu mai ƙwari mai inganci na aji to za ga galibi ana samo abubuwan da ake samowa ɗin daga eh, jaridu jaridar mizan jaridar zafin labaran bbc da na america da na jamus sannan ka dawo cikin gida ka tsinci abin za ka tsinta to in ka iya rike waɗannan kana goyawa da faɗa kwanan wata ta sai a cewa ka aiwa na ma ba dama ne eh su da suna cikin asalin wanda a da ake ta amfani da su za ka yi ta ganin ra'ayoyi wanda suke miyagu da akwai wata ma jarida da ake ce murya kano ita ma lokacin da ta yi tashinta akwai abubuwa da aka rika yada ta cikin ta marasa kyau da ina tuna akwai shekarar da ah, wata mace ta zo take mai da martani da kumfan baki ga malamai cewar da an maganar mace ta fito ta rike mukamin daga cikin mukaman gwamnati ko madafan iko sai wanda suke jin cewar su malaman addinin su fito suna maganar babu wasu jama'a da za su jagorantar da mace face wato ainihin waɗannan mutane sun zama sun yi asara sun taɓe cewar lam a ƙaunin wallau amrahum ra'a babu wasu jama'a da za su rabauta mutum sun jagorantar da mace akan al'amarin tunda shi manzo ya tabbatar da cewar mata na kisatu a karni ne. suna da rauni da karancin addini da kuma wato tawaya ta hankali to ya za ka sa wanda yake da tawayar hankali da rauni a addini ka ce ne gaba a halittar da Allah ya musu raurana ne a tunanin da suke da shi ba su kai na namiji wanda yake mai hankali da basira da hangen nesa ba to sai ka zo ka ajiye waɗanda sai ka ce ku ku zo ku shige a za ka gama daidai ba to sai take cewa ai sai an magana sai zo ce wai bai halatta a baiwa mace shugabanci ba kaza kaza kaza duk ta soki wannan hadisan hadisan kai da kuma wato malaman da suke magana a to kaga irin wannan abin da malai yake faɗa ne a saboda dan me za ta mace ko yanzu da an magana cewar ga wata ta sa wato an wani shinkafa bera a dan wake ya ci ya mutu a matsayinsa na mijinta makotansa da abokan cin abinci suka ci su ma sun mutu saboda sun ci an ɗauko ko an kama ta ana magana ai ya kamata a mata hukunci na shari'a yadda ta kashe a kashe ita rayuka da ta kashe ma suna da yawa sai kuma su yin ƙuroci a ya kamata a rika kula da haƙƙin mata ka sama masu yanci kaza kaza to duk za ka ga magana ce ta amfani da hankali da surutai da molanka to waɗannan tsari galibi jahilci ne ke haifar da su wal mugaffal haka na suka tadda rafkanan ne ya shiga cikin ayarinsu wanda baya gane abubuwa amma yana magana cewa ai su su ne ma wani abu a addini wannan zai la ilma da da wanda bai da wata masaniya ba ilimi haka za ka tara mutum bai ilimin zamanin ba bai na addinin ba duk ɗin mana magana ce a ishe su duk wanda bai bata fesa ba ya yi asara ta hatta kafaru min haithu la ya'lam har suka wayi gari sun kafarta ta inda ba su da masani sun kafarta Tana jin shi ne yafi kowa kuma amma ba wanda ya kai shi kafarci fa halakatil ummat min wujuh da haka sai al'umman nan ta annabi sallallahu alaihi wasallam da daman su suka halaka ta fuskoki daban-daban wa kafarat min wujuh suka kuma kafarta ta fuskoki daban-daban wata tazandaqat min wujuh suka kuma wato koma zindiƙai masu ɓoye arnanci su bayyana da musulunci ta fuskoki daban-daban wani ce leƙen asiri yake zai je wa'azinsa da kiristanci kuma ya zo shiga masallaci a sallah yi cid yake ya bata ta fuska daban da ta wacce wani ibe bata an gane ko wani kuma in ya tashi ya bata ta wata fuskar daban ba wannan ba to ne mala yake cewa wa dallat min wujuh wasu kuma al'umman daga cikin wani al'umma suka bata ta wata fuskar daban wabta da wujuh wasu kuma suka kirkiri abubuwa a cikin addini ta fuskoki daban-daban ne tashi cewa ah, wannan yana daga cikin ci gaba na zamani har ka karba abin da zamani ya zo da shi kaza kaza ta haka zai bullo maka ta gari ana ta kakkaɓe abubuwa da addini ana zubar sai ai ya kamata a rika tafiya da zamani yato zamani kuma ai bai fifici wanda bai zamanin ba ina da dokoki da tsari da ce a tafi a da duk tsarin da ka zo da shi ko kuma wato ainihin yayin da aka samu ita karo da abin da mai zamanin da wanda yi wanda suke cikin zamanin ya zo da shi to ai ba abin kama ba to amma shi a waye gari rashin ilimi da jahiltar mai ake ciki sai sa an bada ta fuskoki daban-daban wannan a zo masa ta fuskar eh, yancin dan adam wannan a zo masa ta fuskar ya kamata karka amfani da wayewa ta zamani wannan a zo masa ta fuskar haka kowanne da ta irin salon da ya bata yace illa man sabata ala qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai dai wanda ya tabbata akan zancen manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi to da muka kalli bayanin da malam wanda ya gabata abin da yake gaya mana illolin da suka sa aka samu wato kutsawa cikin kafirci da zindiƙanci da bid'a da batattun ƙungiyoyi da halakar al'umma suna koma ne zuwa ga jahilci jahilci kuma kubuta da samun zaman lafiya daga waɗannan abubuwa tabbata a kan tsarin Allah ya ce annabi ya ce shi ne mafita kawai amma in muddin mutum bai tabbata akan abin da Allah ya ce shi kuma tabbata akan abin da Allah ya ce ko akan abin da manzo ya ce ba zai yi ba sai kana da ilimin dan sai ka san me Allah ya ce ka tabbata akai sai ka san me manzon ya ce ka tabbata akai ko to ka ga kenan su ma can rashin ilimin su da waɗannan shi yasa su tabbata akan bata wasu sun kafurta wasu sun zama yan bida wasu sun zama gashi da ba za su girku ba to sannan ma da ya ci gaba da cewa wa amrihi wa amri ashabi ko mutum ya zama ya tabbata akan umarnin manzo da umarnin sahabbansa walam yukhatti ahadan minhu walam yukhatti kuma bai kuskurantar da wani daga cikinsu amma da zarar kake jin cewa eh, ai sahabbai kaza ba su kyauta ba sun yi ba daidai ba to daga haka kuma za a samu takalar hawa kansu a far musu amma ka tafi akan tsarin cewar su nan sun yi iyayensu da iya karfinsu da ikonsu na saga sun tabbata akan gaske ko kuskuren aka samu to kai ba naka bane ka shiga ka zama musu alkali tunda ba a ce dama su mala'iku bane ko ba a ce su annaba bane tunda haka ne in ma ka wani abu na kuskure wani ya fifici wani to nema wa wanda ya kuskuren gafara ya fatan Allah ya yafe shi kuma wato anin bashi ladan da yake ba wanda i kuskure ba da ganganci ba walam yujawiz amrahum kuma bai ketare al'amuran su ba bai ketar umarnin Allah bai ketar umarnin sahabbai ba to wannan shi ke kubuta daga fadawa wancan wato salo salo na bata wa wasi'ahu ma wasi'ahu abinda ya yalwace su ya isar musu shi ma ya yalwace shi ya isar musu abinda sabai suka rayu a kai na alkur'ani da hadisi da fahimta da Allah ya ba su kai ma wannan abin ya ishe ka ka tabbata akai kar ka tafi neman wani abin da ba wannan ba walam yarga an tariqihim kuma bai kyamaci hanyar da suka tabbata akai ba wa mazhabihim bai kyamaci abin da suka tafi akai ba وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح كما متين إذا ما ينادى مثلا يتشير للي صحبان النبي صلى الله عليه وسلم sun kasance a kan wato musulunci na gaskiya ingantacce wal imani sahih kuma sun tabbata akan imani na gari faƙalladahun dinahu idan izamanto ya kwaikwaye su a addini ya huta ya zamanto ya bibiyi abin da suke kai a addini ya huta to wannan shine wanda zai zamanto cewar kubutacce daga fadawa bata da kuma wato rasa tabbata akan daidai wa alima anna dina inna ma huwa bittaqlid ya kuma san cewa hakika addinin nan na Allah yana ginuwa ne akan kwaikwayo da bibiyar waɗanda suka riga ka tabbata a kan hmm. da haka yake guda ba ka cewa ya eh, kai ai yanzu da ka musulunta to daidai kake da ka ci gashin kanka a musulunci bai gaji haka ba dole sai ka koma wanda suka gabace ka domin su ne suka samu wato tataccen addinin lokacin da wani abu na gurɓace bai shige shi ba kai kuma yanzu da kake rayuwa akwai abubuwa waɗanda suka zo suka tuso kai ba za ka iya samun rariyar ce su ba sai ka koma wa sanin abin da waɗancan magabatan su sai ga duk abin da ya bamban da nasu to abin a ware wattaƙalilu da ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam da kwaikwayo da bibiya ga abin da ya shafi wato sahabban annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi Wannan ya samu asali daga faɗin manzo sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnati al ar rashid hmm. na umarce ku da riko da sunnata abinda na rayu akai na tabbata akai ku tabbata akai ku bi hmm. haka na ma mabiya na halifofi na mamaya wanda suka biyo bana ku riko da abinda suke kai hmm. a sani na da su ba wanda za su wa haka ba to ka gano cewa shi a tsarin addinin ba wai ka ci za ka ci kashin kanka ba kai watsi da fatale da abin da ya tabbata daga sahabbai da kuma manzo sallallahu alaihi wasallam dole sai ka yi tiko da wannan sannan za ka tabbata akan addini na gaskiya kuma haka Allah yake faɗa wa mun shaƙi ka rasula min ba'di ma bayyana lahu huda wa yattabi ghayra sabili almu'minina yuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira wanda duk ihanne riga wanda duk suka raba hanya da shi da manzo sallallahu alaihi wasallama bayan shari'a ta bayyana gare shi dalilai sun bayyana gare shi ya zama yana bin hanya da turbar da ba ita mominan farko suke kai ba wanda suka rayu da manzo sune sahabbai wa bi ghayra sabilil mu'minina Allah ya ce ni wanda yi mata wani za mu jajiba masa abin da ya jaji za mu bashi da abin da ya tattago wa nuslihi jahannam karshe ko mu shigar da shi wutar jahannama wa sa'at masira makoma ta yi muni aka ce wutar jahannama ce to wannan yake tabbata cewa in dai kana so ka tsira ka kubuta daga fadawa halaka da bata da kafirci to sai ka bi abin da manzo da sahabbai suka rayu wa'alam ce kuma ka sani anna man qala lafzi bil qur'ani makhluq mm. Hakika duk mutumin da yake furta alƙur'anin da nake halittacce ne fa huwa mubtadi to ya zo da addinin musulunci sabon abu Mm. ya zama dan bid'a a wata nusukar kuma fa huwa jahami mm. wanda ya haka mm. ya zama dan turbar ko kuma ɗariƙar jahamiyawa su ne suka tsoro da wannan a musulunci suna so su ce Alƙur'ani halittacce ne in suka tashi sai ce wannan karatun da nake na alkur'ani halittacce ne kagagge ne in ka zo sai ka zo eh to a dama magana da kake yi ai da ba ita yanzu ka samar da ita tunda kai ma dama ba kai daga ba aka samar da kai magana da kake ai samar miya ce to daga nan sai a rakaba sai wato ani a soke alkur'ani a ce ai shi ma alkur'ani da suka karanta kenan qur'ani da ma halittacce ne da shi kake faɗa kuma ka tabbatar mana cewar maganar da kake dama ita yanzu kake yanta kai ma da ba to da ka magana ka fara da yaki to dan su ce alqur'ani fara da halittacce ne tare cewar zancen Allah an fahimta ku Allah ba fara da bane zancen zama ba fara da bane to shine ce to wanda duk kaje na irin wannan rara gefen ya ce lafazin da nake yi na alkur'ani inda nake karantowa farare ne to dan bid'a ne so yake maka shigo shigo ba zurfi da wannan magana sai kai ba wa man sakata lam yaqul makhluqun wanda kuma yace furta alqur'an nan da nake sai ya shiru yake cewa halittacce ne yake cewa murya ta ce halittacciya shi kuma abin da ke karanta zancen Allah ne ba kakakke bane yake wannan tantancewa da rarrabewa shi sai ishiru shiru yake cewa wala gairu makhluq bai ce halittacce bane bai ce ba halittacce bane fa huwa jahami kan ma kai tantama shi ma dan jahamiya ne hmm. kada ya gare ka da shirin da haka za kala ahmad bin hanbal imamu ahmad bin hanbal haka ya ce duk wanda ya ka ja fara tsoron maka da wannan to ka kwanar san ce dan bid'a ne dan hmm. jahamiya ne so yake ribace ka da wannan irin kalmomin ya kai ka ibaru hmm. wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kuma manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce man ya'shi minkum ko man ya ish minkum ko mm. duk wanda ya rayu daga cikin ku di bayan raina mm. fasa ya rafi lafan kafira zai ga saɓani mai ɗimbin yawa mm. zai ga bambance-bambance na waɗanda suka shiga addinin nan kuma ba su san shi ba kuma suke shigege a cikinsa fa kuma wa umar. umur akan haka in nemi muku wato ainihin jan hankali da jan kunne ku kiyayi kirkirarren al'amura a addini fa inna ha balala Haƙiƙa kirkirarren abubuwa a cikin addinin musulunci bata ne in abu kirkirarre ne a wani addinin musulunci kawai shi na samun hukunci daga dace wasu da addini a karɓe shi rashin dace wasu da addini a fasali da shi amma in dai abu kirkirarre ne babu shi a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi da sunan musulunci to kawai kai nesa da shi bata ce domin dama shi manzo an aiko shi ne idan zama wato ainihin likitan sanar da alkur'ani da hadisi ba aiko shi kan abin da ya shafi al'amuran duniya shi zama a lokacin rayuwarsa da ake wa dabino kilili barbarar da ake dabino da yake cewa ne na kuna wahal da kanku sai kun yi kilili a dai na kun kilili ko ka kilili da bino zai yan haka sai suka yi kilili da bino waɗanda suka yi kilili ya kyau na su da basu yi kilili ba duk ya tsimbire nan zuciya ya kuna ku da bino ya zama haka a kai kace ka a kilili ko ba a kilili ba zai muka bari kuma ka zai yake antum a'lamu bi umuri dunyakum kun fi sanin al'amuran ku na duniya a jiya ta kilili Hmm. nan ba fagen da zan ce muku sai kun yi haka ba ba wahayi ba ba addini ba saboda haka idan abu yana da alaka da addini kirkirare to bata ne ka shi kawo amma in ya shafi na duniya ne sai ka kalle shi in ya yi daidai da abin da ta ka karba in ya saba mata ka bashi wa alaikum bi sunnati na umarce ku da riko da sunnata turbar da na rayu akai kuma ku tabbata ku rayu ta wa sunnatul khulafa'ir rashidin da sunna halifofi na shirye al mahdiyina waɗanda suke masu shiryar da wasu su wa abu alaiha bin nawajid kuma ku yi riko da wannan sunna tawa da ta halifofina da fiƙoƙinku hmm. yadda idan mutum ya kama abu ya rike da hannu da ƙarfi ya sa kuma haƙori tun an jijjiga sai dai a jijjiga da shi duka amma in hannun ne kawai mai wan an murɗa za a iya jefar da shi a fitar da abin daga cikin hannunsa amma in har ya sa fiƙa wata ta haɗu da wata sun ratsa abin to yakan zama kamar wani ɗinki da in ka taɓa sai dai ka taɓa da shi ɗin da yake jikin abu to ku yi wasu ta irin wannan rukun hmm. rukun ƙanƙan yadda wato anin ba za ta kwasa a gurin ku ba to wannan shine abin da mala yake bayani a wannan gaba sannan sai kuma shiga cewa wa'alam annahu inna ma ja'a halakul jahamiya ka sani cewar haƙiƙa halakar jahamiya ta zo ne ko ta tabbata min annahum fakkaru fi rabbi daga inda suka fara tunani akan ubangiji mm. fa adkhalu lima wa kaifa to suka rika shigar da tambayar me yasa yaya akan ubangiji to wannan shine asalin tushen batarsu duk wanda zai dubi ubangiji su wata ala sunayensa sufofinsa ya ce me yasa Allah kaza ta yaya Allah yake kaza to ya dauki turbata yace to ta nan su ma jahamiya suka bata shi yasa imam malik da ya ankara da wanda ya zo shi da shi kaifas tawa hmm. da Allah ya ce ar-rahmanu alal asis tawa yake tambayar ta yaya ya daidaita yace to mu dan an ce daidaito daga kalmar daidaito wani abu ne da kowa yake fahimtar daidaito hmm. abin da bai zama a karkace ba to wannan sanannen abu ne a faɗa haka ka fahimta hmm. amma ka tambaye ni na Allah yake to ni ba ban sani ba dan bai faɗi yadda ya daidaita ya dai ce mana ya daidaita wal kaifu wasu wasu'alu an bid'a tambayar da kai mun maɗin nan nan yi daidaita kirkirarren abu ne a addinin yake kada wannan ya sake zuwa makaranta ta daga yau kushe da. ka san na bana bana bana maraba da kai a eh wal imanu bi yadda da kuma cewar Allah ya daidaita yadda ya faɗa dole ne to su jahamiyawa fadawa halaka da suka yi ya samo asalin daga tambayar da suke yaya Allah kaza me yasa Allah kaza su daga da suka bata wa tarakul afara suka bar abin da aka samo daga manzo so da akwai abin da tunaninka da hankalinka ba zai baka sai dai kai imani da wahayi wa wada'ul qiyasa suka wato ainihin ajiye kiyasi na gaskiya ingantacce suka bashi suka aje kiyasi na banza shine ce wa kasu dina ala ra'ayi sai suka kiyasta addini akan ra'ayinsu hmm. akan ganinsu faja'u bil kufri sai suka zo da kafirci a yanan kuru hmm. la ya annahu kufrun bai boyuwa ga kowa cewar abin da suka zo da shi kafirci tunda da zaka ce Allah yana ji ba da ji ba ina gani ba da gani ba bai wajen duniya baya cikin ta to na kafirci na karara an kore Allah an nuna babu shi to duk abin da za a ce akwai shi amma ba shi da safa ai babu shi baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa baya gabas baya yamma baya sama baya ba duka yawa sai <laughs> eh, ka ga haka yake tafiya bakar hussein ya ce babban tarihin babu kenan to kafaru mala ya ce sakamakon haka sai suka kafarta mm. wa kafarul halka suka kuma kafartar da halitta ce duk wanda bai tafi a kabin suke kai ba kafiri haka su karfi wasarrahum al'amuru har sai da abin ma kai wato ani tura su isa su a kwana ya kai su ga hatta qalu a ta'tili suka kai ga cewa komai ma rusashe ne tunda duk abin da aka ce ba baya baya kaza baya kaza ba kaza ba kaza ba kaza to ai fi lalata shi duka to wannan abin da suka faro na yaya abu kaza ga Allah me yasa abu kaza ga Allah shi ya jawo musu suka fada cikin wannan mawuyacin hali kuma duk wanda ya tafi akan wannan tsari nasu abin da zai ci kansa a ciki ta'til wuce gona da ita kenan na ta'til ta'til shine wato rusa abu mm. lalatar da shi mm. tun nan kace ina ji ba da ji ba ina gani ba da gani ba baya waje baya ciki baya sama baya ƙasa bai kudu bai arewa bai gaba bai baya da ka lalata da abu ko mai an fahimta ko to ga sai mutu ya ne abin da muka da Allah ba mu da da ka cikar da kuskure Allah ya na na eh wa tsar al'amru wannan al'amarin da suka samu kansu a ci ya wato anin takure su ko ya kai su ga hatta kalubin tatsi suka rika cewa wato anin suka lalatar da komai da ya shafi ubangiji na na bako eh da shi a kwana ukun nan shine wajibi akan eh, shine haƙƙi na wajibi akan wanda yi bako ranar farko za ka gabatar da abin da zai ci abin da zai sha ka karɓe shi ka ji me yake tafa da shi rana ta biyu ma yana da wannan abinci ta uku ma yana da ranar hudu ne sai ka zauna da shi ka ce za mu je da kai ka ga kasuwar kurmi da ta sabon gari da ta kwari muna da ta yan kaba mana kai shi can mariri a ciki sai ta inda ya fi ido in ta gwari zai yi sai ta bangaren gwari in kuma ta yan yadi zai shiga sai shiga ko in kuma yau wadda da yadda ya masa to wannan shine tsari a amma in ka ɗaukar wa kanka ci gaba da bashi abin da zai ce sha to mustahabbi ku ba wanda zai ce dan me amma dai za ka shantakar da shi ka sa ya miƙe kafafu shi mutum ba a so ya zama kawai yawo babu wannan mutunci bai ta da wannan tsarin a zama ce ma zaune alaikum salam malam kamar yadda sati biyu da suka gabata ka ba da fatawa kan karatun mata wurin sallah eh, mata sun zo wurin sallah a kasare sallar su sukan koya sallah ko la'asar ko magari eh, shayi ko magari wasu kan koya sallar wasu su karatun su to yanzu ka ce babu bambanci karatu na miji da na mace a wurin sallah to kenan matan da suke boye sallar su wurin da ya kamata su bayyana su ne ke sun saba su ba su taba jin irin wannan karatu mm. yanzu kenan ya hukuncin abu yake ga wayanda ba su sani ba eh hukuncin idan abu ka jahilce shi a addini kake yin sa ba da gangan ba to musulunci bai maka hukunci iri ɗaya da wanda yake sabawa yana sani rashin sanin su zai iya zama uzuri musamman ma da wasu ne cikin malaman suke dora su akan haka su suna jin kamar daidai suke to wanda kai masa fatawa a addini da abin da ike ganin an gaya masa shine daidai igino a kai Allah ba zai kama shi da laifi ba sabanin wanda isa ne itaki yanzu mace da ta san cewar ba bambanci tsakanin karatun mutum na namiji a sallah yadda manzo yace sallu kamar ne muni usalli bai sallah kamar da ina sallah maza da mata yake nufi a cikin al'umma saboda haka yadda aka ga yana sallar ta ta azhar a boye da asar a boye amma magariba biyu a fili ɗaya a boye isha'i biyu a fili biyu a boye asuba a fili to haka za a yi ko mace ko namiji abinda ake magana macen da ta samu kanta za ta yi sallah a inda maza suke waɗanda ba muharramanta ba ta yi ƙasa da muryar ta yadda za ta jiyar da kanta ita kaɗai kaga wani hukunci ne yake bujurowa a daidai wata gaba cewar dan kada bayyanar da karatunta a fili ya jefa mai cutar sha'awa a rai cikin wani hali sai ta zama wa al'umma fitina a cikin gurin sallar wannan yasa aka ce ta kasa murya amma ba ana nufin duk inda take ko a gidan ta daga ita sai kanta ta yin karatu a fili ba a gurin fili ba kowa na nufin cewa an tana tare da muharramanta ko ɗayan da ta haifa ko kuma ita da mijinta a ce kar ce karatu a fili ba haka ake to wannan aka kuskure wa fahimta mata suka tafi akan cewa ai muryar mace ai al'aura ce kar ta magana ake su da ta ka tara a gida ma ba ta amma in ta fito suna tafi za su unguwa to in kana jin hiyar su kuma za ka sha mamaki a mota ma ba su haka a mota kwandasta hanka tana fiƙe mata murya saboda rage mata kwandala sai ka sha mamaki to kago wannan ya zama tafka da wani amma wannan hali ya zo lokacin da shi annabi ya kai sallah tare da su wajen in za su tashi su rage su kawo ne rakan da wuce su ne za su farko kan da muryar su kenan yawwa sai su kasa da muryar su yadda za su yadda kansu sai kuma dan wanda suke gefen su mata tsakanin su hmm. amma ba su daga ba daga da kuma ai ko ma habban a lokacin sa ai ya hana wani ya bayyana da qur'ani akan wani hmm. idan rika samun shigar karatu cikin wani mazan ma kansu wannan shi ne eh. zindiki fasara su ɗaya da munafiki wanda yake ɓoye arranci amma ya bayyana maka da musulunci don ka tafi fasara zindiki abin za ka tar da malamai suna cewa an ka tafi fasara munafiki abin za ka suna cewa wanda ya a da ɗabi'ar munafurci ya ɓoye arnanci ke mu'amalantar musulmi da kafirci shine zindiki hukuncin sa hukuncin kamar mai rubda ne na sai suka zo da kafirci balo-balo sai baya ɓoyuwa ga kowa cewar abin da suke faɗa kafirci ne abin da suka zo da shi kafirci ne yawa eh. suna ne bin nazar, akwai nazar suna ne na ɗaya daga cikin wato anin kakanni na Allah sallallahu alaihi wasallam su abin da ya shafi wato ainihin eh, zuri'ar manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma danginsa ana magana cikin kakannin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai munafi mm. to munafi shine yake da 'ya'ya guda hudu ina da hashim ina da abdushams ina da naufal ina da muttalib shi hashim shine kakan annabi abdushams shine kakan usman dan affan mm. naufal kuma shine kakan hakim ɗan hiza shi kuma mutsalif shine kaka ga wato 'ya'yan mutsalif to shi annabi ya faɗo cikin 'ya'yan hashim Usman bin Affan ya faɗo cikin 'ya'yan Abdushams Hakim bin Hizam ya faɗo cikin 'ya'yan Naufal to haka su da sahabban shi sa inda ya ba tarihin rayuwarsu da yadda suka rayu za su sarkafa suke da juna kana taɓa wani ka taɓa wancan haka in ka zo ɓangaren abin da ya shafi a auratayyar yadda suka yi kana sukan wani ka so kiwon to ka kalli shi kansa abin da ya shafi manza shi ya aura da gare su su sun aura da gare shi ya aure yar abubakar ya aure yar umar kaga an kuɗa. usman ya auri nasa kaga an gauraya kuma dama can a sama ma tare suke ka gane to haka haka haka shi sai na ali an dauka an dashi shi na aure kuma dama can ta sama ma haka su da baban wannan da baban wannan wa da kani to haka suke a cakudu da juna to da ka batun za zaka taɓa wani to ka taɓa ɗaya shine abin to amma saboda an jahilci waɗannan abubuwan sai ake ganin kamar ai wanda aka taba wani ne can ware daban wani eh. na wannan harka ce ta masu kwashe kwashe ta kamar shi sa wani baiti ne da malam ya abu a nan inda yake kyan man kana a sinafsu dogon tunanin kada ha gani yau mun yi tambaya shafi na shafi na na biyar ne na biyar ba littafin in muka kammala shi sai mu zo kuma biyu abin da gabatar wata kwanta kace ne ta taƙali shi ne kwaikwayo